Barka da warhaka barka da sake saduwa a cikin shirin labarun matasa na wannan ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi tare da Fanta Shamsu Fantastic gangam ne dai Gora ko. Alhamdulillah Gora ni ya kamata mu kawo ma abokanan matasa a yau. Gora da farko dai za mu kawo batun sinema ma'ana wasan kwaikwayo wanda ake kira seri a kan yanar gizo wanda matasa ke bi sau da kafa. Haka kuma tarihin yau ya karkata ne ga gano wata matashiya wacce yin kwalliya ce sana'arta. ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora a ranar Alhamis da ta gabata ne aka yi bikin tunawa da ranar bikin cika shekaru 33 da rasuwar shugaba Tuma Sankara, mahaifin turewar 'yan ƙasan Burkina na watan Utu na shekara ta 1983. A ranar 15 ga watan Oktoba na shekara ta 1987, wani kwamandan sojoji ɗauka da makamai kashe kaftan Tuma Sankara a fadar shugaban ƙasa da ke Shekaru 33 bayan rasuwarsa Gora har yanzu ana samun matasa cikin ƙauna da kuma har ma sha'awar irin nazarin sankara musa amadu matashi ne dan kungiyar kwadago wanda aka fi sani da sankarist burinsa shine ya bi sahun sankara bawan da ke neman tsaya cikin bauta bai cancanci a damu da halin da yake ciki ba wannan bawa zai amsa matsalarsa shi kadai dalilin kenan nake shawarar bin sahun wani mutum wato tumar sankara a yau ko in kasance dan farahulla ko kuma dan kungiyar kwadago ko a siyasa abin da ya manufofi shine zama gaba wajen kokarin bada gudunmuwa ta ba a cikin haɗari kuma an zama sankarist kuma ana kiran mutane su zama sankarist to sankara shugaba ne gaskiya ana son sa dalilin akidarsa dalilin yakin sa domin al'umma duniya ta yi asara baba a fuskar wasan kwaikwayo wanda ake kira sara kwant na daraktan habibu haruna wasan kwaikwayo da ya shahara sosai a shafuffukan sada zumunta akan yanar gizo musamman ma ga matasan yamai. Wata sabuwar tashar yaɗa fina-finai ne wanda yake girgiza duniyar sinema ta zamani amma wace ta zamanto mai ba da dama ga matasa a san su. Sabbin abubuwa na bulwa a kowace rana tare da fasahohin kimiyya a bangaren silima fina-finai bisa yanar gizo ko da sun kasance wani abin da bai jima ba kuma ke ci gaba a Nijar cikin sauri tare da wani adadi mai yawa na masu ma'amala da yanar gizo a cewar Sani Alhaji Magori daraktan cibiyar silima ta ƙasa jerin fina-finai bisa yanar gizo na ba da damammaki da yawa tasirin haka shine mana ƙara ƙwari da kuma sabawa a harkar sinima a cikin harkar sinima ya kamata a samu wani abu ina tunanin dama ce ga masu shirya fina-finai su samu talabijin na ƙasashen waje da za su rinka yada abubuwansu sannan kuma idan za su ajiye takardunsu jama'a za su ce a ah, lalle sun taba nuna misali Fina-finai na yanar gizo na ba da damar wajen ingiza gabatar da fina da kawar da shingaye a tsakanin ƙasa da ƙasa, amma kuma masu shirya da furdusa na fuskantar wasu ƙalubale. kalubalen dai aiki ne da ya kamata ya karbi sunansa tare da tallace-tallace da tsarin shiga yanar gizo na YouTube, saboda YouTube yana sa ka samu kuɗi. Sai dai cikas da ke akwai tare da matsalar layi na yanar gizo ba kowa yake ganin abun ba. waɗanda suke waje sun fi samu da kuma farashin shiga baya da sannu a hankali samun fina-finai cikin sauki da ba da damar ganin sabbin shirye-shirye masu tasowa ƙungiyar matasa na gundumar kwari ta gina garin gaya sun aiwatar da ayyukan zamantakewa a ranar 11 ga watan na oktoba haka ne gora sanni madugu shugaban wannan ƙungiyar a rahoton fadilalu kungiya ce da muka kawo don mu kawo mu wajen haɗin kai mutanen kwari ta gin da 'yan gaya gaba daya jiya mun ka neman gudunmuwan wanda akwari ta gi su hito mu yi sharan ekol bosado da kuma karamin likita da akwari ta gi kuma mun yi shufkan itake cikin ekol nan da kuma karamin likitan nan rabin sabunuka da bavet muna da kuma sare-sare wanda za mu gyara hanyoyin ji ambulance masu doka mara lahiya da kuma safiyar pompe wanda ana wani hadarin gobara ko wani abu suna zauwa da gudu su kashe wuta za mu yi gyare-gyare hanyoyin wanda an kira su ba su jin nauyi su shigo cikin anguwan kwaritagi ko ina Gora don yin kyawu a garin Dogon Dutse, 'yan mata ba su da wata matsala. Rukayya Habibu na nan domin ta taimaka musu. Kwarai ko wanda matashiyar an san kwararra ce a cikin kwalliya ga tarihin da Abdulaziz Danyuma ya shirya mana. Yar shekara 22 fara mai madaidaicin tsayi Rukayya da wuri ta bar makaranta sai dai kuma basirarta da kyaukyawan aikinta ya sanya mutane na tunkararta domin ta musu aiki. na kai shekara bakwai ina kwalliya amma sai yanzu ne abin ya bunkasa saboda yanzu ne ake samun kayan aiki na zamani kuma da yadda zamani take tahiya na farko da ina kwalliya ina gomaji ina dar mundiko ina sa fosil ina fila shi da dai sauransu ban yi karatun shi ba dai ne kuma wani bai koya mini ba kawai dai baiwa dai ce ta ubangiji akwai sana'o'i da dama da matasa ke yi wanda ba dimun ba ne na su samu biyan bukata amma a wajen rukayya lamarin ba haka yake ba domin ko ita kam da dukiyar hannunta take jari don aiwata sana'ar yin kwalliya alhamdulillah saboda lokuta da dama ana samun amfani wanda bai da misali ina yi wasu abubuwa da dama ba sai na dibin mamata ko babana su mini ba ne ke ma kaina wasu ma sai ma dai in taimaka ma aihiyata. Rukayya Habibu ana buƙatar aikin nata bale ma idan za a wasu sabgogi kamar aure suna da makamantan haka. To babu lokacin da ba a yi, me amma in ha an ga ce vacance saboda akwai yawan armatayya ko kunshi ko kuma sallah haka ko kuma kamar haka rantari. Bisa gamsuwa da kwalliyar da Rukayya ta wa wata mata ta nuna jin daɗin inda ta ce. Rukayya ta taɓa mini kwalliya ba so ɗaya ba so biyu ba bancin ni kuma tana yi ma ni da dama sannan kuma ana yabo kwa. Dan in ta mini kwalliyar matan masauran duk wanda ya gani dai sai ya tambaya wayan maka. Eh ta iya kwalliya sosai. Misalin Rukayya Habibu tamkar abun koyi ne na samun cin gishin kai ga 'yan mata na dogon dutse kai har ma zuwa ƙetare. Gwara sai mun je dogon dutse yin kwalliya. Gaskiya. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. Dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo an tabbata ya kamu da cutar COVID-19. Hukumar kwallon kafa ta Portugal ta sanar a ranar Talata da ta gabata bayan Neymar, kilian Mbappe da Zlatan Ibrahimovic. Yanzu Cristiano Ronaldo ne. Haka ne gora tauraron dan wasan gaba cewa da Cristiano na kungiyar kwallon kafa ta Portugal ba zai buga wasan suwed ba a ranar Laraba a League of Nations. In ji hukumar kwallon kafa ta Portugal a cikin wata sanarwar da ta wallafa a shafin yanar gizo. Allah ya kawo musu sauki. Amin. A muka zo ƙarshen labarin matasa za ku iya kuma sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba a kan layan Airtel.